الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين ina roƙon Allah subhanahu ما يقوى ما kowa ما يقوى mai iko da kudura da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai a yau mun zo alhamis tara daidai ga watan jimadal ula watan biyar na kalandar musuluncin shekara 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 18 ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya inda muke karanta wannan littafi al'aqa'idu shi'ati al'ithnai ashariya al'imamiyya inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a inda za mu tashi a tambaya ta saba'in da tara tana ce ma'atiqadu shuyukhi shi'ati fil imani bin rukunin khamisi min arkanin iman wa huwa imanu bil yawmil akhir wa huwa imanu bil yawmil akhir me aqidan shaihunan shi'a game da rukunin imani na biyar din nan shine imani da ranar karshe kusa rukunin imani shida ne ko an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi sai na biyar wal yawmil akhir mun imani billahi a kedun shi'a mun imani da rusulullah a kedun shi'a mun imani da littafin Allah a kedun shi'a mun imani da Mu muyi ji aqidan shi'a wajen imani da mala'iku mun samu rukunai hudu da yanda shi'a suke imani da su to na biyar din yau ya aqidun shi'a yake game da imani da rukunin na biyar daga cikin rukunin imani shine imani da gobe kiyama imani da ranar karshe jawab amsa malam yace abdurrahman ali ash rahimahullahu yace awwalu a awwalu ayatil qur'ani fil yawmil akhir duk wata aya da take maganan ranan alkiyama ranan ƙarshe ranan karshe sun yi tawilinta shehunan shi'a sun yi tawilinta sun canja mata ma'ana birraja'ati da cewa dawa wato bena babu ranar ƙarshe wato akwai ranar dawa idan jama'a suka mutu suka kare za a sake dawa arraja'atu Ko tamkar babu wani ranar karshe kenan kama ya a fi kama yadda bayani zai zo ina fata an gane mun san akidun eh, kiristoci game da annabi isa akwai imanu bin raja'a annabi isa ya mutu amma yana ne yana dawowa yana dawowa yana dawowa saboda haka to su ma suna da wannan akida hunan shi'a al-imanu bin raja'at dawowa waftarau ala abi abdullah sun kirkiri wani hujja da dalili irin nasu suka danganta shi ga sayyidina Hussein radiyallahu anhu Allah da shi yace ma ama ama alimta shin ashe baka sani bane anna dunya wal akhirata ita duniya gaba ɗayanta ma da lahiran ma lil imami tana hannun limamin su ne ya ha haiku ya sha'u shi yake ajiye su a inda ya ga dama a lokacin da yake so shi yake tasarrufi a kan shi wato lahira da duniyan ma duka wato a hannun limamin su yake lil imam kuma yadfa'uha ila ya sha'u. limamin shi su ne waɗannan limaman ne su suke ba da duniyan ga wanda suka ga dama su ba da lahira ga wanda suka ga dama wannan maganar ka je littafin nan na usulul kafi babban littafi ne a waje su ginshiki na aƙidan su ‘yan shi'a ka duba wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da takwas kitabul hujjati a ƙarƙashin littafi chapter nan kitabul hujja babu a ƙarƙashin babin da yake cewa al'ardu kullu halin imam ƙasa gaba ɗayanta na limami ne yana karkashin tasarrufin limami ina fata an gane sai tambaya ta tamanin tana cewa manin yi sahilu mautal mu'minin wa shaddidu mautal kafirina fi da shuyukh shi'a wane ne yake sauƙaƙa mutuwan mumini wane ne kuma yake tsananta wa kafiri yayin mutuwa amma muna son amsan ne a bisa aqidar limaman shi'a shehunan shi'a mun san babu shakka Allah dai yana ci a cikin suratun nazi'at yace wan nazi'ati zarkar sai yace wan nashitati nashtan Allah ya rantse da mala'ikun da suke fizgarran kafurai fizgawa mai tsanani idan za su mutu ba tausayi ba rahama ba rangwani wan nashitati nashtam ya rantse da mala'ikun da suke zare ran mumini cikin nishadi sai kaga wani kuna hira kaman bacci mai yake yi sai kaga kawai ya dan jingina haka ashe ran ya fita ba shure-shure ba buge-buge babu koma da komai haka manzo Allah sallallahu a wani hadisi yace yanda Allah ke zare ran mumini kaman mutum in ya bude famfo misali ya rufe famfo to ka sa akwai ɗan digo haka da zaka ga ya biyo bakin famfon malala haka ya ɗan zubo haka cikin sauki to haka ake zare ran mumini ko kuma kamar kana cin tuwo ne mai kyau lafiyayye misali sai ka ga gashi yanda kake zare gashi a cikin tuwon kana cire shi yanda yake da sauƙin zaruwa ya fita to haka ake zare ran mumini to anan an tambaye su wane ne yake sauƙaƙa mutuwan mumini ya tsananta mutuwan kafiri amsa in ji malam sai ya ce kala shaikuhun majalisi shaihinsu majalisi ne ma ya ba da amsa ya ce yajibu ya wajaba akan kowane mutum al'iƙirar ya tabbatar ya yadda bi hudurin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da halartowar manzon Allah sallallahu sallama wa alihi wal a'immatil ithnai ashara da limamai goma sha biyu din nan alaihimu inda mautil abrari wal ya kamata ka yi imani ka yadda ce duk lokacin da za a zare ran wani taliki sawa'un mumini ne ko kuma kafuri ne sawa'un musulmi ne ko fajiri to ya kamata ka yi imani cewa duk wanda za a zare ransa limamai goma sha biyu in nan na shi'a da manzon Allah sallallahu alaihi suna halarta in group su zo wajen ba wanda za a zare ransa face in the presence of waɗannan limaman goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam inda mautil abrar yayin mutuwan mutanen kirki wal fujjari da fajirai wal mu'minina yayin zare ran mumunai ne wal kuffari da kafirai Fayan fa'unan almu'minina bi shafa'atihim su waɗannan limamai goma sha biyu tare da annabi yanda suka ce to sai su sauƙaƙa wa mumini zayin zare nan nasa bi shafa'atin ta hanyar cetonsu fi tafsili ghamaratil maut su sauƙaƙa wajen menene magagi irin na mutuwa wa sakaratihim alaihim da kuma maye irin na mutuwa so bi ma'ana su ne suke ba da wannan gudunmawan wa yushaddiduna alal munafiqina su tsananta mutuwan ga munafukai wa mubghidi ahlil baiti da masu kyaman ahlul baiti na shi'a ina fata an gane ko masu kyaman su bi ma'ana ahlus sunna kenan kai yau ka regulating nan wannan yayi kara da yawa wa yushaddiduna su tsananta mutuwar alal munafiqina wa mubghidi ahli albayt alaihim da masu jin haushin ahlul bait wato wanda ba su yadda da limaman nan nasu ba wala yalzamu tafakkuru fi kayfiyati dhalik kuma bai dace maka ce wai sai ka yi tunani wai ka zauna ka yi tunani ya suke zuwa su limaman ma wannan ma laifi ne ka ce sami ina wa ana kawai ka kau da hankalinka ka ce ka ka yadda kawai kar ma ka zauna ka yi tunani ka ce to ya ake su zo din ya suke zuwa ya kaza ya kaza bai dace maka yi tunani akan wannan ba kwata kwata ina fata an gane ko ولا يلزم التفكر في كيفية ذلك تنوى أنهم يحضرون في الأجساد الأصلية أو المثالية sannan su nan suna zuwa a jiki na asali na mutum a jikinsu na asali awil misaliya ko kuma jiki ne wanda yake wani irin jiki ne wanda yake representing asalin jikinsu ko kurwa haka ko su zo a kurwansu haka ba dole ba ne su zo su limaman a asalin gangan jikinsu ina fata an gane takani su zo a gangan jikin takani kuma su zo maka a wani yanayi ko kaman kurwansu haka ya zo au bi gairi zalika ko ta wani yanayi dai sai dai kawai ka imani suna zuwa karka bincika ta yaya kamar yadda idan aka ce maka Allah yana sauka karka tambaya ta yaya ka ce ka yi imani kai to su ma suna so in sun gaya maka magana irin wannan ka yi imani kawai kada ka kuskura ka ce ta yaya kada ka yi tambaya duba al-aqaid littafin nan mai suna al'aqa'id shafi na 66 zuwa 67 bakwai, majlisi al-fasl awwal a ƙarƙashin fasali na ɗaya, shi ma ya ta'allaqu bi usul aqaid cikin abin da ya shafi asalin aqidu tambaya ta 81 tana ce mal amanu lil mayyit wato wani irin amincewa aminci al'amanu shine wato ka samu amintuwa daga azaban kabari daga wani abun nan amintuwa ka zamanto ka samu aminci da kariya daga azaban kabari menene al'amanu din ina fata an gane ko menene zai baka kariya wato da shine al'aman a baka kariya da protection daga azaban kabari fi i'tiqadi shuyukh shi'a a bisa aqidun shaihunan shi'a me ke bawa mutum kariya daga azaban kabari jawab amsa an yuj'ala ma'ahu turbatun min turabi qabri al-husaini wato shine idan mutum ya mutu idan za a binne shi a ɗan ɗebo ƙasa turbaya daga kabarin husaini wa tuba ma'ahu fil hanuti a sanya wa mutum a cikin turare wanda za a zuba masa bayan an lullube shi da likafani alhanu turaren da za a sawa mutum sai a ɗan zuba ƙasan kabarin husaini a cikin turaren wal kafan haka nan malik kafanin da za a nannaɗe wa mutum a tabbata an zuba wato ƙasan kabarin husaini ko ta ciki ko idan aka sa mutum a kabarin haka sai a barbaɗa a barbaɗa kabarin ƙasan husaini sama da mamacin idan aka sanya shi ko ba haka ba sai a barbaɗa ko kuma a cuta shi cikin likafanin a barbaɗa yayin da aka shimfiɗa likafanin haka kafi a ɗauko mutum a sa a nan na shi sai a ɗan a ƙasan kabarin Husaini a cikin likafanin sai a nan nannaɗe mutum a cikin likafanin da ƙasa ko ba a gane ba yawa ko kuma bayan an sa shi a kabarin haka an miƙa da shi kafin a sa itace da menene sai a barbaɗa ƙasan kabarin Husaini Husain a kai kabarin ƙasan kabarin bayan an zuba shi a turaren da aka sanya wa mamaci wannan ita ce hanya guda ɗaya ƙwaya ɗaya tilo wanda take kare mutum daga azaban kabar na? in kana so ai akwai a ko zariya maka wata kila ka samu ina fata an gane ai za a yi ta shigo da ƙasa leda leda leda leda kaga ana biyan kuɗi maƙudan kuɗi kuɗi ba ne ake so da makarantansu eh. na'am eh komai nasu aiki tunanin ɗaya ne komai nasu tunanin a fata da ki asali ki a menene ai an ce daga yahudawa ne ko dogge na yahudawa su ne ai saboda haka babu mamaki bane kaga abin da suke bin yahudawa suna tun da dama su ne muka karanta daga abdullahi bin wani ne asaba al-yahudi wannan maganar da na faɗa ba wani bane ya faɗe ta su suka faɗa a littattafansu littafin kuma a duba tahzibul ahkam tahzibul ahkam eh, mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tara babun a ƙarƙashin babin talqinul muhtabarina laƙana ma waɗanda aka ga alaman za su mutu yadda za a laƙana musu kalma wa taujihuhum inda wafati da yadda za a faɗa musu yayin mutuwa wa mayus na bihim fi tilka hal da irin abin da ya dace a musu a wannan lokacin wa tatiruhum da yanda ake tsarkake su bil ghusli ta hanyar wanka wa iskanu al akfana da sanya musu likafani a karkashin wannan dogon babin zaka samu wannan bayani ka duba littafinsu na biyu mai suna wasailu shi'a mujalladi na ɗaya shafi na tara zuwa 470 daidai a karkashin babu istihbabi wa isturbati babin da yake cewa mustahabbi ne an so a barbada a turbatul husainiya turbayan kabarin sayidina husaini ma'al mayyit tare da mamaci wal hanuti wal kafani wa fil qabri duk a barbada a barbada cikin turaren da za a yayyafa masa a barbaɗa shi cikin likafarin da za a nannaɗe shi sannan bayan an sa shi aka bari a biyo da ƙasan kuma a barbaɗa a barbaɗa haka sai a rufe shi abubuwa uku ake yi ina fata an gane ko ba su ce dai a ɗan zuba a ruwan da za a mai wankan ba na ji wannan ruwan ai yari ne amma ina jin turaren ne cikin likafarin a a barbaɗa a naɗe mutum ne an sashi a kabari din kafin a tura ƙasa a sa tukwane da ita itacen nan sai a bi kuma a barbada a kan shi haka to shine the only way hanya kwaya ɗaya kenan da za ta kare mutum daga azaban kabari ina fata an gane ko to ina jin da ba amfanin addu'an da muke da annabi ya nuna mana a sallah Allahumma ni a'udhuka min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal kullum annabi yake mu duk mumini musulmi rika neman kariya daga waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya kare shi daga gare su karshen kowace sallah to ina jin da babu a tunda akwai ƙasa kawai tunda akwai ƙasa ina fata an gane Allah rufa asiri mu je ta'aru mala yace ga karo tukka da warwara la amana babu kariya daga azaban Allah illa li ahli tauhid sai dai ga mutanen da suka kaɗaita Allah a rayuwarsu su ne kaɗai suke da kariya wanda ya kaɗaita Allah bai yi shirka da shi ba kama qala Allah ta'ala kama Allah yanda Allah yake allazina amanu duk waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su haɗa imaninsu da shirka ba zulmin anan shirka domin lukman ya ce wa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne babba shirka ake nufi anan wanda suka yi imani ba su yi shirka da Allah ba suka mutu akan tauhidi da aƙida tsaftatacciya to ula'ika waɗannan ne kawai lahumul amnu su ne suke da kariya daga azaban kabari wahum muhtadun kuma su ne kan shiriya su ne akan shiriya to kaga ashe abun tauhidi ne ba kasan kabarin Husaini ba tauhidinka ka kiyayi shirka ka kiyayi bokaye ka kiyayi bokanci ka kiyayi duba ka kiyayi yan duba ka kiyayi sihiri ka kiyayi yan sihiri in abu ya da same ka na damuwa na menene na matsaloli na menene Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu kuma da'awata da'i idza da'an idan damuwa da wahala ta same ka mai Allah madaukakin sarki ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni bakin ciki da ya samu annabi yaqub alaihi salam wajen bacewan yusuf sannan ga bunyamin da ya bi baya E eh, wace yace wa asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu wa huwa kazim da ‘ya'yan shi take ya abaci taskuru Yusufa hatta ta kuna haradan au ta kuna ya ce inna ma asku asku ilallah yace ni ina kai kuka na ne wajen Allah annabi Ibrahim da aka jefa shi a wuta yana wuntsunawa yana wuntsuna mala'ikan duwatsu ya zo gani ka umurce ni yace a'a wanda aka jefe ni a wutan domin shi shine Allah yana kallo me yake yace hasbunallahu wa ni'mal wakil a take kuma Allah ya ji shi ya ce wa wutan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya faɗi cikin teku innan kifi ya haɗe shi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kowa Allah maɗaukakin sarki ke kira idan aka je yakin badar a zamanin manzon Allah sallama tsayawa yake yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a hannun shi sai ta girgiza har mayafin shi ya faɗi ina jin sayyidina Ali ne ko sayyidina Abubakar ya ɗauka ya mayar masa ko ba haka ba kowa koma ga Allah maɗaukacin sarki yake yi kowa annaba nan ga su saboda haka wannan ita ce mafita wannan ita ce sunna ta kwarai ina fata an gane ko sai mu je a tambaya ta 82 ma awwalu ma yus'alu anhu al inda wad'ihi fi qabrihi fi i'tiqadihi wace tambaya ce ta farko da za a yi wa mamaci bayan an binne shi a kabari amma a aqidan shi'a mun karanta a littafin sunna da muka sauke a alamu sunnatil manshura ko muka ce abinda za a tambayi bawa bayan an binne shi man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka kawai wane ne ubangijinka wane ne annabinka a ji ka yi shirka da Allah ko baka yi ba sannan a zo a tambaye ka ka rayu kan sunan manzon Allah ko kuma wani abu can kabi na bidiyoyi sannan a ce ma dinuka a ji mai tarike sannan akwai masu addinin bauta ma shanu akwai masu addinin bauta ma gumaka akwai masu addinin bauta ma giwaye akwai rarime-rarime wani ya rarimo mace jiya ce Allah shi wani ya rarimo wannan ce Allah shi kai kuma ana so a ji wani addini ka mutu a kai shi yasa za a tambaye ka ma dinuka man nabiyuka wa man rabbuka abinda za a tambaya mun yi su ko to muna so mu ji su kuma a wajen yan shi'a wace tambaya ce ta farko za a maka za a yi ma wanda ya mutu kawai sai suka ce eh, jawab amsa mala ya ce hubbu a immati shi'a farkon abin da za a tambaye ka za a tambaye ka me matsayin soyayyar ka ga limaman shi'a ka gare su eh. kaga nan za a yi shari'a da mala'ikun ma domin su ma an musu kazafi iftarau sun kirkiri hujja a game da wannan suka ce awwalu ma yus'alu anhu al-abdu hubbuna al-bayt hubbuna al-bayt farkon abinda za a tambayi bawa a kabarinsa gobe idan ya mutu in aka binne shi soyayyarsa ga ahalul baiti su ne limamin wannan maganar ku duba footnote na uku can kasa uyunu akbarin riba uyunu akbari arriba mujalladi na na biyu shafi na ɗari uku da da bakwai. a ƙarƙashin wani babi ƙarƙashin babi na talatin da ɗaya a cikin littafi fi ma ja a anin riba alaihi salam min akhbaril majmu'ati wato labarai da suka zo daga muhammadu riba ko daga akhbarul majmu'a na biyu ka duba littafi mai suna biharul anwar ina fata an gane ko jalladi na ashirin da biyu bakwai shafi na saba'in da tara shi ma karkashin babu sawabi hubbihim a karkashin babin da yake fayyace irin girman lada na soyayyan irin ladan da ake samu wajen son su wa nasrihim da taimaka musu wa wulayatihim da kaunansu da kuma binsu, da yadda da shugabancinsu wa annaha amanun minan nari soyayya ga limamansu nan da taimaka musu da goyon bayansu da yadda da su shi ne kariya daga wutan jahannama a ƙarƙashin wannan babin za ka samu wannan magana suka ci gaba da bayani yace fa yas'aluhu malakani in ji limaman shi'a sai yace sai mala'iku su tambayi mamaci an aqaidihi game da aƙidunsa. wa min mu'taqadihi min al-a'immati wahidan da wahid za a tambaye shi irin aƙidarsa game da limamai goma sha biyu na ɗaya bayan ɗaya yi mana bayani game da aƙidarka da soyayyarka ga ali radiyallahu an sai yi, ce na'am husaini fa sai ya yi a ce na'am Hassan fa sai ayi na'am muhammad fa aliyu fa sai a zo can jafar ko yi abin na musa sai a je ɗaya bayan ɗaya har a gama goma sha biyu sai an tambayi aƙidan shi ɗaya bayan ɗaya in kai felin a ɗaya kawai kai felin a sauran mun faɗa a can baya haka suka ce a su suka ce duk wani makaluki eh, tambayan kabari eh, baka ji sun ce mumini da kafuri da fajiri da da mutumin kirki duka komai a hannun su ke inda al'amarin kiyama ne da na duniyan duka ina fata an gane ko to bari ka ji fa in lam yujib idan bai amsa ba an wahidin minhum mutum ɗaya kai aka samu feluwa ya jero goma sha biyu ya faɗe su duka amma sai aka samu na sha biyu aka samu bai amsa ba bai bada bayani ba ya zuribanihi bi amudin min narin za su buge shi da wata irin guduma ta wuta Yamtali qabruhu naran sai kabarin shi gaba ɗaya sai ya kama da wuta ya cika da wuta ya yi makil sai ya zauna a haka ila yaumil qiyamati har ranar da za a tashi a tsaya gaban Allah sai suka ce to kada ka kuskura kada ka kuskura shine wa iyaka wa iyaka an tu'awwila hazaini malakaini wa su'alihima kada ka kuskura kada ka kuskura kai tawilin waɗannan mala'ikun ka ce ma ba haka bane kada ka kuskura ka ji wannan maganan in ji su ka ɗauka tatsuniya ce ko wasa ne fa innahu min daruriyati dini shi'i in daruriyati din yana daga cikin lalura mana addini ma dole ka yadda da haka kawai ita ce tambayan da mala'iku biyun nan za su yi na kabari su limamai goma sha biyu ɗaya bayan ɗaya kana kuskure ɗaya kawai shi kenan guduma ta ne daga nan kabari ya kama da me har zuwa ranar ya wa iyaka wa kada ka kuskura kada ka kuskura ka yi ja ka ja da wannan labari yankun ne mai ƙarfi suka yi Eh. duka ai sosai to ai abun yana da yawa suka ce yadda da wannan maganar da suka fara ba yana daga cikin necessitin aqidan shi'a kai musun shi baka ma abun nan baka cikin su wannan magana mu duba al-aqaid footnote na hudu lil majlisi al-fasl al-awwal فيما يتعلق بأصول العقائد ina fata an gane ko wa ya gabata can ku rika tunani suna da wata ka'ida rule cewa anna munkirin baruri kafirin ko duk mai musun abin da yake lalura ne ka yadda da shi kai musun shi kai kafiri ne inda a mazaban shi'a ne mana yake ta'aru tuka da warwara iftarau a waɗansu littattafansu sun ƙirƙiro kuma wata wani bayani suka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. wai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ya aliyu ya kai ali inna awwala ma yus'alu anhu abdu ka san fa farkon abin da za a tambayi bawa game da shi ba da mautihi da zaran ya mutu a kabari shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa innaka waliyul mu'minina to sun kawo wannan kuma wai annabi sallallahu ya kira sayyidina ali wata rana ya zaune da shi to ka sani farkon abin da za a tambayi mamaci a kabari bayan ya mutu shine shahadatu an la ilaha illallah in ya ansa shi kenan shahadatu anna muhammadar rasulullah ya amsa shi kenan sai shahadatu annaka waliyul mu'minina sai ne shugaban mumunai gaba daya to wanne za a dauka eh wanda yayi minusin Allah da manzonsa ko ya ce limamai goma sha biyu wannan kuma ya yi minusin ɗin limamai goma sha biyu ya ajiye su a gefe ya kawo sayidina ali sai annabi sai Allah shi kuma wannan ga littafin da suka faɗa uyunu akbari riba uyunu akbari riba sunan littafin nasu ne suka wallafa suka kawo wannan magana. ka duba juzu'i na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da uku ƙarƙashin wani babi babu ɗaharati a'a babi na talatin da biyar ma ka tabuhun rida a ƙarƙashin abin da shi muhammadu rida ya rubuta للمأموم من محضن من محضن الإسلام وشرائع الدين من ده يربط هذا مدى مامو yin iman da musuluncin nan da kuma shari'a addini littafi na biyu da suka ambaci wannan akwai biharul anwar juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da uku ƙarkashin wani babi babu muhasabatul ibad ƙarkashin babin da ake bada yi ma bayi hisabi akwai littafi na uku mustadrak safinatul bihar juz'i na goma shafi na ɗari da hudu riwayatu الرضوية fi إزم نعمة wilaya ƙarƙashin babin da yake nuna girman ni'iman wato eh, bin shugaba mawallafin littafin suna su sha harudi ta mu zo tambaya ta 83 tana ta hal yujadu fi i'tiqadi shi'ati hashrun ba'da al-maut qabla yawm al shin a aqidan shi'a ana tada mutane bayan sun mutu amma tun kiyama ba ta yi ba wato akwai wani tayar wanda suke ce banda tayarwa na gaba wanda za a tsaya a yi hisabi gaban Allah na aljanna ya je aljanna na wuta ya je wuta banda wannan akwai dan tayar wanda za a yi ma kuma wanda suka mutu kaɗan kafin kuma tayarwa na na ƙarshe eh akwai shi amsa na'am eh ta wannan aƙidar su akwai dan tayarwa da za a yi kafin na kiyama iftarau sun kirkiro hujja game da wannan suka ce wai yahshurullahu ta'ala fi zamanil qa'im waye alqa'im Ranar da imamu mahaji zai kullo to duk wanda dama ya mutu yana kabari za a tada shi a zamanin da mahaji zai kullo duk wani wanda ya mutu yake kabari za a tada shi au qabiluhu jama'atun minal mu'minin ko kuma dabda zuwan mahadin za a tada duk waɗansu jama'a na mumunai litaqirra a'yunuhum bi ru'yati a'immatihim duk waɗansu mumunai in kun ji sun ce mumunai bi ma'ana duk wani ɗan shi'a da ya imani da limaman nan to idan mahadi ya zo ko dabda zuwa mahadi za a tada su gaba ɗaya waɗanda suka mutu a tada su daga kaburburansu domin su zo su gama hadin da idonsu su ji wani irin daɗi su ganshi kamar yadda misali muke buri mu ga zon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ko ba haka ba mutum ya zaku ya zaku ya ga zon Allah ya samu natsuwa da wani irin jin daɗi to idan limamin su na ƙarshe mahadi ya zo to duk wani wanda ya mutu a da mumini bi ma'ana an shi'a da ya yi imani da limaman nan to za a ta da su su ga mahadin karara wa daulatihim su ga irin daular da mahadin zai kafa a wannan lokacin wa jama'atun minal kafirin su ga yadda ake yi makafurai makiya makiya waɗannan limaman wal mukhalifina da waɗanda suka sa'a wa su. a ga da ake gana musu hmm? a ga ake gana musu ake gana musu ajilan tun a nan fi duniya kenan azaba ta gaggawa tun a nan duniya wato irin yanzu ai ta ga misali akwai wani makiyin Allah irin su wanda suka mutu dinnan suwaye ne duk wani kafiri da yake da rai ba za ka iya ce yana ciki ba don ba a san karshen shi ba amma ka ce irin ka ga yadda za a yi wasu natan yahu a yi awa ya mutu ihud barak sharon da manya-manyan yahuda nan da suka mutu wanda suke gana falasina sai a ce to za a da falasinawa su ga su ma a tada waɗancan da suka gana musu su ga yadda ake musu a nan duniya na azaba domin su idonsu ya more su ji daɗi su huce fushi sannan kuma ya amai da su kamar ruwa a to sai tayarwa na ƙofin kiyama kuma inda za a je jahannama ina fata an gane Ga ta wani sa'a mutu yana ce ka amma in ban ga karyewan amerika tun ina da rai ba an gama da ko ba mutum za ka yana ko ba haka ba mutum yana buri wani sa'i ya ga yadda rasha da amerika da irin waɗannan ƙasashe da suke zalunta a ga yadda za su rugurguje su ma ta kai ai Allah nuna mun Allah ta kafin in mutu in gani amin amin wallahi ka ji ana haka sai ka ga mutum kullu yana burin ya ga yadda Allah yake da ka tun yana da rai to su suka ce to za a dawo da duk mutanensu da suka mutu back to life su zo su ga yadda ake wa makiyan limamansu da kuma kafurai yanda mahadi zai musu kaca-kaca su ga irin daular musulunci ta asali da mahadi zai kafa in sun ga wannan idonsu ya yi sanyi zuciyarsu ya yi sanyi sun ji daɗi sun huce haushi ta ce back to kabari sai a koma kawai a ce ta wannan kuma sai na ranar kiyama wannan wani ɗan tayarwa ne don huce haushi a bayan da za a yi da makiya ban san ko kun gane ba haka ina fata an gane ba wannan shine wannan maganan a duba al'aqa'id lil majlisi الفصل الأول فيما يتعلق بأصول العقائد تدوب شاتنا سبعين دار لتاتين العقائد نافات أنغانيكو آه iftarau ah, mun faɗi wannan sai tambaya ta min tulil makami wal mururi ala sirat fi i'tiqadihim mun san za a tsawaita tsayuwa a gaban Allah gobe kiyama ko idan aka taso daga kaburbura aka haɗu a filin hisabi za a tsaya a wajen fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanati za a tsaya mutane tsirara ba riga ba takalmi duk loba wannan fatan da ake yanka wajen kaciyar nan duk za ta dawo to za a tsaya a wannan sansani na filin alkiyama ko ya tsaya shuru mun faɗin shi alamu sunna ko har mutane su gaji su fara neman ceto su annabi adam ko su gangara annabi ibrahim haka haka ulul azmi mina rusul to wannan tsayuwan an ka ce kwatankacin shekaru dubu hamsin za a yi a wannan in ka aura da na duniya Allah yana kallon mutane bai ce musu tak ba a tsaya a tsaya a tsaya sai sai Allah ya ce limanil mulkul yau yau waye mai mulki mai fawa hmm? waye mai mulki duk sarakunan suna tsaye irin na nan inda shugabanni tsirara ba riga kuma ba odile tsirara oga tsirara haka za a tsaya ba zancen rike jaka a fata an gane ko sai sai Allah ce ainal mafar akwai mai gudu sai na za ku gube ku to wannan tsawon tsayuwan da za a yi suwaye za a sauƙaƙa musu tsayuwan su ga tsayuwan kamar na ɗan awa ɗaya na ɗan kwana biyu aka yi kawai fur haka kawai har an gama amma in ba su ba sauran kuma za su ga tsayuwan a yanda take to suwa ne za a sauƙaƙa musu tsayuwan su ga kawai ba ma wata wahala sun yi ta kamar ƙiftawan ido sannan na biyu suwa za a sauƙaƙa wucewa kan sirari, fiyu sun wuce kawai kamar walɗiya. mun gane shine ma'anan tambaya ta 84 man alladhi yustasna suwa za a toge za a tsame min tulil kiyami daga irin tsawon tsayuwan nan wal murura ala sirati da kuma wucewa kan sirati fi itiqadihim a aqidan shi'a jawab amsa sune ahlu madinati qum an san qum birnin kum na iran su ne kawai za a yi ma wannan su ne kawai eh su ne kawai wanda suka mutu a kum idan kuka lura su a aƙidansu suna menene suna competition ne fa da madina duk abinda annabi ya ce game da madina suna so su ma su nuna kum din nan ita ma hakan ta bari ku ji hikimansu za ku ga za abun mamaki ku ga duniya ne kawai ake nema a karkashi Ƙumbi Iran ko ahalu madinati Ƙum ne mutanen birnin Ƙum da take ina Iran markazu daulati safawiyya wato asalin tsantsan senta na daular musulunci tatacciya ina hujjanku iftarau ala abi muhammad sun kirkiri wani hujja suka danganta shi ga husain rahimahullah annahu qala wai ya ce an qum wai ga bayanin da ya akan falalan wannan birnin na qum fa innahum yuhasabuna fi hufarihim wa yuhsharuna min hufarihim ila janna? duk wanda ya mutu a birnin ƙum. ko kuma duk yan wannan birnin na ƙum su in sun mutu hisabin su kai a kabarin ake musu fiwu kawai ya wuce daga kabarin kawai randa aka tashi direct sai aljanna ba roadblock ba obstacle ba mu ba mazancin sirati kai tsaye kawai sai aljanna su hisabin su ba a musu a filin alkiyama menene no a kabarin ake kawai an gama an wuce tunda an gama a kabari in an tashi sai ina sai aljanna kai tsaye sai dai su wuce su gana mana hisabi la sauƙaƙa mana namu yawa ku duba wannan magana a biharul anwar dalladi na 60 shafi na 218 babul mamduhi min buldan wato a ƙarƙashin babin birnin da aka yaba masa wal mazmumu minha da biranen da aka zarga aka ku duba mustadrak safinatul bihar mujallad na takwas shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu babu fadli baitul a ƙarƙashin badin da yake fayyace falalan baitul maqdis ina fata an gane ko to min ajili zalika mala yace gata Alik, game da wannan garin da suka bashi wannan falalan to shi yasa yanzu suke amfani da wannan din asbaha shuyukhu shi'ati akbaru akbara samafiratil aqari fi tilkal madina shi yasa yanzu shehunan shi a suka zamanto su ne manya-manyan dillalan gidajen haya a wajen su yi wannan din yanzu mutane suna Allah Allah yanda za ka je madina ka yi sati uku ka ce za ka yi umra ka yi ibada ka more sallah to su ma za ka ga daga duniya manya-manyan yan shi'a din suke zo su kama gidaje su yi wata ɗaya wata biyu ko ajalin su ya same su a nan kullum wannan na fita ana bukin ɗaki wannan na fita ta ƙarƙashin wannan ake ta ɗan yawa ana tatsa ana tatsa ana tatsa ina fata an gane yanzu shi yasa garin ma wani ya ga duk duniya inda ɗan shi'a ne ya kamata ya samu ɗan fili a wajen ke masa PVA eh, miliyan ɗari ya ce ba dai kun ba ne eh, a ban kawai ne dai in mutu daga nan sai aljanna sun faɗi wannan don su nuna kananan garin a ga darajar garin a rika zuwa ziyara ana kwanaki ana samun mai kuɗaɗe sosai su ne manya-manyan dillalin gidajen haya manya-manyan dillalin filaye manya-manyan kaza kaza kamar kai ne a ce kana wokin ka samu gida a ina a madina ko maka mutuwa ta same ka a nan a ɗaya ɓangaren kenan hannu target ɗin kenan ana samun kullum income alaikum salam na'am za ka ga gine-ginen da suka yi ɗin za ka ga kamar kaba to ai kaburburan ne suka musu kamar abin nan kaba suka lullube su kuma za ka ga suna imitating ɗin inin ginin haram ya yi a madinatu kum inda da za ka gan shi lokacin da suke bukukuwan ashura gine-gine manya-manya su ma kusurwa yadda ka ga ake ginin su harami din to su ma a ah, madina kullum tana hotin alhazai miliyoyi su ma ba za su yi abinda ai competition ne kawai makka tana hotin alhazai su ma suna zuwa suna ganin irin kudaden gidaje da ake samu da alhazai ke biya a je madina nan ma su ma ba za su jawo irin wannan wajensu ba? Hmm? in za ka je kabarin husaini ziyara da motoci 'yan ziyara a direbobi su ma su samu nasu za a je ziyara can ziyara can ziyara wancan kasan ziyara wancan shehi yanda in ka je madina za ka ziyarci kuba ka ziyarci baki'a ka ziyarci uhudu ka ziyarci nan ka ziyarci nan eh? yan hotel ɗinsu da yan sana'a na abinci na abin sha su ma su samu mai kuma yanda ake samu a madina dole ka sha in ka je dole ka za kuma miliyon nawa suke zuwa idan madina mutali aikin hajji aka ce miliyan uku sun je suna su he su ce miliyan shida ne sai su sa su miliyan shida ne za a je ziyaran wannan ashura din da wannan kaburburan na su husaini din da cin kasan da birgima a kasan da samun alkhairai a dawo su ma sun samu income sun yinninka karka rage karka kara competition da madina karka rage karka kara manzo Allah sallallahu alaihi ce a hadisi wanda ya samu daman mutuwa a Madina ya mutu a Madina ko ba haka ba to su he suka ce kum su kuma nasu a mutu a kum ne ka mutu a kum akwai ni hadisi idan ban yi kuskuren shi ba kar malaman hadisi su kama ni ina jin manzo Allah sallallahu alaihi a hadisin astaghfirullah kamar yanda aka ce magabartan Madina haka kai za a dauke ta gaba daya a zuba aljanna dan ya tabbata don ya tabbata saboda albarka abin nan to duka su ko suna ce ka mutu a can ai idan ka rika lura ko a siyasance gasan su da madina ne to a haka nan ma a aqidanci da addinanci da menene din wannan dai shine ina fata an gane to za ku ji idan Allah ya dada mu mako mai zuwa a tambaya ta 85 za ku fara ji yanda ake turarawa a can din waɗansu manya-manyan masu kuɗi na shi'a suna neman gida a can ɗin a ƙum ɗin don su mutu a can su samu wannan falala a tsawwala mutum gida a tsawwala masa haya kuma shehunan ne kadai suka bar wa kansu aiki menene dillancin gidajen da filaye lahul musta'an min Allah wanda ya rufa mana asiri سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك